ki dinga cewa mijina wani wai wani wai dattijo <laughs> ki daina ni mana yanzu wannan ya dai sadiya hmm? ya dai Assalamu alaikum. Abbas, ka san me nake so da kai? Ina so kuma rikodin din dukkan abin da yake cikin CCTV camera ɗin saboda akwai zaman da nake so ne da ku gobe. Eh gaba ɗaya, ina so tun da ka buɗe shago har rufe shago ina da buƙatar abin. Allah ya Assalamu alaikum wa lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida, lafiya na ganka haka? Ki dai wata masifa ce ta same mu Masifa kuma? ba ta wace irin masifa wuta gobara ta tashi a kasuwa gobara layi an yi asara kaki Hauwa, kina cikin hankalinki kuwa? Ya ina faɗa miki musifa ta same mu ki kyalkyale da dariya. Baka ji ba malamai suna faɗa? Duk shagon da kaga ya kama da wuta. Ba sa fidda haƙƙin Allah ne, ba sa fidda zakka. To Allah ya fitar da zakkarsa da kansa ya fitar da haƙƙinsa da kansa. Kaga alama kenan da shaida inda kake babu arziki a wannan wajen. Na fahimci ki. Ke haka shine fahimta ki. Gashi a bayyane babu alkhairi. To idan <laughs> hakan ne a ranki, ki sani inda shagon me yake mu wutan ma bata kawo mun ba. idan ma wannan wannan shine nufin ki ba dai ta bawa zan ka dawo gida ba to ina tabbatar maka kafin ka koma wallahi shagon ya kone kan mus ke wallahi alazim ranki zai baci kina da hankali kuwa to akwai wani bacin ran da wanda ya fi wannan da ka sa ni ina bacci na na jin daɗi azumi fa nake ka tada ni azumin me ina rana da azumin ki lokacin azumi yau wata rana zaki ce wani azumin ki Ka manta na faɗa maka na daina cin abincin gidanka in dai daga wajen waccan matsiyaciyan za ka anso? Ka manta ne? Kuma farin ciki gaskiya ma kai dole ma in yi sadaka in gode wa Ubangiji da wannan kyakkyawan labari da ka kama. Sai ka wani damu kanka ka wani takura kanka sai ka ce wani abu gaggaruma ce ta faru? Ha ba mai gida. Allah yana gani. Allah yana tare da To ni bari in koma in je in kwanta saboda na ga lokacin shan ruwa bai yi ba. <laughs> Wallahi ba dan kar in yanke hukunci cikin fushi ba. Gidan ma bai ba. Za ka gani. Ina za ka, ina za ka, ina za ka. Karibu ina za ka je waye baka izinin fita. Na kamar ma ƙanshin turare kake yi. Ina za ka? Wai fati wai me haka ne? Ya ina za ni? Aiki za ni. Aiki? eh aiki eh. ranar girki na ne zaka fita aiki waye baka izinin fita ranar girki na kace zaka je aiki kai ni ba ba wancan tsohuwar matar bace ba fa idan ita ta baka dama ka dinga fita ni a ranar girki na ni shafa'atu wallahi fa inda zaka je kana nan a cikin gidan nan to kuma kawai saboda ranar girkin ki ne sai na nemi izinin ki sannan zan fita ai ka ce ko to in kena mata ta ba shikenan kuma ke na lura dai gaba ɗaya wato na fuskanci duka ranar girkin ke ma za ta zama min barazana za mu rika jin ma gaba ɗaya ina firgita saboda ke duk ranar da aka ce an zago za a zuwa ki kuma a cikin tashin hankali yake kenan daina zuwa kenan za ka yi a to amma dai amma dai ban daina zuwa ba dai akwai buƙatar in canja salo ke ta abin da aka ba a yi daidai ba baiwar Allah kawai sai ki zo ki sana gaban wani zan fita shi kenan saboda kawai kina da girki sai in ki fita in je in je neman abinci ra'ayina ne fa na faɗa ko zan zauna in cutar da kaina ne karibu ra'ayina na faɗa wa zaka je nemo wa kuɗin nan wa za zaka ciyar ba ni bane to ni na hakura na yafe ka zauna a gida in ganka da safe in ganka da rana in ganka da daddare mu zauna a cikin gidan nan tare amma ba inda zaka fito wani neman kuɗi na ba fahimce ki ba wani abu kike nufi ba kawai farki in na fita in ba aiki zani ba kawai gurin ta zani aho a sai ka fahimta la karibu gaskiya kana da raina hankali dama ka fahimci wannan abun tun da ka tsaya kana bata min lokaci to kuma kawai ke wai ke ba ki da wani tunani sai wannan ke da zan gaya miki wani abu da bikin rinka wannan fifikar ba ma me za ka faɗa min karibu zaƙin bakin da ka iya ne faɗa mun ko kuma menene me zaka faɗa mu in to ke duk abin da kike magana wannan bayar Allah da kike gani da na baro gidanta bayan na kwana uku bayan abubuwan da ta rika min da lallashi da sauran abubuwa ce min tai ma tana da buƙatar ki ƙara sayar mata da kwana uku ba shiru ne ban gaya miki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karibu ni zaka sa kika sai da ni gaba daya gurin ta barantana kwanan ku eh wai kai ni ni ka sai kai nawa aka ban je kika sani ina zaman zama na kika zo kika rika jaji mu matan nan kika rika kuma min ita ba ni da zan tun cewa a a a a sai da na karba kuma sannan kizo kici zaki ba wani korafi na banza da nawa bi wallahi karibu baka da adalci gaba gaba za ka ɗauke ni ga kai ni wajen matan nan ina muku wanke wanke wallahi gaba gaba wallahi da ni ta samu ta kar ki kutube ni kar ki kutube ni za a samu rana ga miki kar ki wai kwatanta maka nake yadda so kai na ga miki ba assalamu alaikum zuwa haka baka ci ta ba sallama ba komai dan Allah ki bari wallahi hankali na ne a tashi wannan bawan Allah je mun dan samu misunderstanding da shi baby kuma yanzu yau da safen nan wallahi sai kiran wayan shi nake ya ki dauka tun da safe har yanzu Rama ke fa mace ce ya kamata a cikin dan sassauta wannan zafin kishin naki ke da bakin ki kika ce yanzu yana can gidan kin ga yana gidan matar shi kenan ba ko wani waje aka ce miki mijinki ya tafi ba Kuma ke yanzu idan wai mata ta nemi ki irin wannan sa idan zaki ji daɗi ne? Eh, bari ki dinga miki. Ko tare aka haife su da wayanda suka riga suka suka dade suka da sanin shin to ko tare aka haife su ni mata shi ce yanzu ko dole in kula da mijina wallahi. wallahi dole in kula da mijina. Gaskiya ya kamata a ce ki rage wannan zafin kishin naki. To su kuma waɗanda suka san shi tun fil azalfa su kuma su yaya. Ke ni ba ba wani abin da zan rage. ba a hana ki kula da mijinki ba amma ya kamata a cikin san abin da kike yi don wannan kwata-kwata baki ɗauko hanyar da za ta bulle da ke ba. Don Allah kin ga mu je ciki. Ah, ni ba yanzu kuwa zan je. Kin zo kin same sanin kanki ne ni ba yanda za a nemi miki maganin wannan matsalar. Ba ni da wani abu da zan iya magance miki wannan damuwar taki. Ke wallahi tallahi sai mun koma ciki. Ka ji renin waya duk garin da ki gaya gidan gidan wanda zan je gaya mata damuwa ta in ba ke ba. Mu je dan Allah ki zo. Gaskiya kina da mu je gidan. babban matsalar ma gobe da sai ta zama min biyu subhanallah an ya gidan ne ko eh. kuma wani gurin makamancin haka ga gobe kasuwa ga gobe gida shi ne ainihi ko da yake to kai ma ba a cikin haki. na gano matsala hawa mana wani abin ɓacin rai Wai na zo ina gaya wa ga ibtila'in da ya same mu a kasuwa maimakon ta taya ni alhini da addu'a wai ta kyalkyale da dariya Allah ya ƙara ka ji hauka wannan ba sabon abu bane saboda ai ta san cewa gobarar ta shafi wadda kake da alaƙa da ita ne shi ne kawai ba na ba kar ka ɗauke shi a wani al'amari na daban ba kai take ba kishi ne shi ne lissafin ta eh shi ne kishi gaskiya mata ba su da <laughs> wasu dai ya dai gaskiya lamarin su dai da yawan su dai sun ba haka akan kishi ba abin da ba za su yi ba abin da ba za su yi ba akan kishi wannan matsalar ni kai na yanzu magana da nake maka yanzu banda Allah ya kaddara muna da nan shagon kamar yadda nake gaya maka da ni ma ban san inda zan kai na yanzu ba ta kai ta kawo duk gidan da zatin kara gaba na faduwa yake kowace ne take bai mata daidai ba kowace yanzu ita wannan baiwar Allah da bata ma ji da sani na ba wai kai abin nata ma fa ya fa na shafa'atin fa to ita shafa'atin ta ce me kenan ita ma fa mai kora shafa ai ta bita gerari abubuwa kala kala ni na taba jin da ake haka kin share kwanakin ki uku wai kina magana wai kai zaki sake biya a sayan miki wasu kwanakin zaki a kai a lalle kai ba akwai bura ita kuma wacce ji take an ma gama yana mata hankali wato ita siye ba kwanakin ta wani kenan ita kai abin da ya baka jim inda ka san ni ne na ce kamar ni ne na ce zan sai kwanakin yana a to ai ni take eh, tunda kudin kamar ka iya yi ita ba wai jawo ba ita fara bin kudin ba to ba ta hada ba a gani banda ma dalla tsoron Allah in na tuna wancan abin ma ko tausayin ta na ji eh, dama sai dai kawai adalci ne gaba ɗaya sun firgita min da zafi. yanzu na rasa ma wai na kasa gane ma ni adali ne ko ba adali ba ne? na rasa ta inda zan yi saboda kowace sai ka nemo maganar kalmomi da zaka ta cusawa kana tausarta haka abin yake kai bani wannan irin mamaki wai ke ce kike gaya min wai lokacin tafiya gida yayi wai in tafi gida haba rama amma dai sanin kanki ne ko da kika zo gidan nan fita anguwa zan yi uzurin fa da zan yi fa na hakura da shi na zo na saurari uzuri yau da kika saurari uzuri na amfanin me yamu? baki gaya baki bani wata mafita kwakwara guda ɗaya ba to amma ina tunanin ai tun kafin mu shiga ciki na gaya miki ne ba da wata mafita da zan iya baki Ba da wata mafita yau da zan iya gaya miki ita akan wannan magana da kika zo min da shi. Ni dai gargari na baki shawara akai kuma Rahama ki sani ke fa mata aure ce kuma ina tabbacin cewa wannan fitowar da kika yi ba tare da izinin mijinki ba. Yanzu idan ya koma gida mashin wajen ki neman ki bai same ki ba me zaki ce mishi? Hmm? Ai dai ya san ba zan tafi inda bai dace ba ko? wannan dai abin da kika ɗauko kanki san ba mai bullewa ba ne ba ya kamata a ce kin farka daga mafarkin da kike yi ni fa in ta kai ni bango ɗari ne ina jin gayar Allah ne a dai komai ba zai iya a yi dai hakuri a yi hakuri lallaba dai da kake ci zaka ci gaba da yi ka tuna lokutan baya kyawawa da kuke rayuwa tare da ita tana kyautata maka su ka kalla ka kalle ta a matsayin mahaukaciya dan in aka zo mace kishiya mahaukaciya take komawa tubura ba abin da ba za ta yi ba su ba ta haka wata ran sai labari insha Allah za ta yi hankali ba shekaru ne suke tafiya ba eh ba komai shirya mana su ni ba duk wannan zubar da nake ban gagara ni man kuma zan ce maka ina neman shawara din ba duk abin da ne in suka birkice gaba inda ka san tsohon mota ta suke wallahi shirya mana su

yanzu sauri nake yi wallahi su nake na ce kuma matsayin tambaye ki kin gani abin da zan gani da kai yanzu idan za ki zo gidan nan ya kamata a ce kin kira ni a wayar kin gaya mun ga kin zuwa sai na san da zuwan ki Allah mai gida saboda ke idan kika tashi tafiya gidana waya kike min ki ce mu wani lokaci sai kina kofar gida kike kina ki ce mu ga ki a kofar gidan wata wata rana ma ko sai dan ganki a bakin falo amma ni kike gaya wa yanzu zan zo gidanki gidanki wai wayan kira ki a waya Allah mai gida sannajiya ba haka nake nufi ba yanzu me amfanin haka kin zo zan fita da kin kira ni a waya ai da na san da zuwan ki ko ki hawa ta wayar da zan kira ki gare ki ni ni kina kira na waya zaki zo gidana dala haki ga mun magana Sadiya je ki Allah ya yi miki ji dai na gaya maka wallahi ba za ka ɗauka ba nan fa gidana ne nan ranar girki na ne ba zai yi ka kira ta a gidanta ka fita kofar gidanta ka je kai waya da ita kuma yanzu ka shigo gidana saboda tsabarcin fuska ma ka yi magana da ita wallahi ba zai yi ba. wai ke wai wai me yake damun kanki ne dan Allah dan Annabi ke gaba dai daga shigowa fara da iyawa ba za a zo gidanki a zauna lafiya ba gidan na ya fara gundura ta fa kai Gidan nawa? Ya ba zai gundure ni ba. Daga dawo ta ki zo ki girka wurin da masifa. Waya sai shegen zargi. ki gani ko? Ba fa ita ba. Na faga miki ba musallan ban nan ba fa. Ka dauka. Kar ka dauka. Sai ka dauka. Shafatu. Kira na ake ba ba fa ita ce ba ba. Ba ita ba ce. Ba san wannan lambar bani ba. To aka Kar ki bata min waya. Ki ba za ki bata ki hadan da mutane ba. na kin san sufuri din uwa ta ce kin zaki mun doka wai ki mun shiru fa astagfirullah ki shuru zan dauki wayata kin dai ji abin da gami assalamu alaikum hello na'am ina ina gajiya eh to ina tare eh zan kira ka zan kira insha Allah eh, ina nan na gida ne zan zo in Allah yadda za mu magana gobe insha Allah za mu magana insha Allah babu wanda ya isa ya shigo min cikin gida. Kamar eh, dama ai ba mai fentin ne kawai zai zo ba wani nace zai shigo? Fentin banza fentin wofi? ba baka san da zaka mun fentin ba sai yanzu? awa Ke fa zan yi wa gyaran nan. Na ga gidan nan yanzu ke a zo a sami gidan nan haka kaca kaca duk da datti ai ba burgewa ne a ki. Eh, yanzu Hawa amma dan Allah ki nan fa gamsa kuka ce. Ko gamsa shi ne haka nake son ganin kayana a haka. Gidana ne ko? Wai ita ma wai ita bata ji kunya ba ma? A wannan gidan za ta zo ta taye? To gida gida dai nawa ne, wannan gidan daga ni sai kai babu macen da ta isa ta shigo min cikin gida.